ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya su ta hanya Da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Masu sauraron mu barka da warhaka. Salu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin. Yau shirin zai tattauna ne akan abin da yanzu ake kira yaƙi akan cinikayya tsakanin manyan ƙasashe biyu wato China da Amurka. Da tasirin da yaƙin ka iya yi a ƙasashe masu tasowa. Masana za su tattauna a kan wannan takaddamar su fahimtar da mu, musamman ‘yan kasuwanmu da ke kasuwanci da ƙasashen. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da tattaunawar. Masaurari Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan tattaunawa da masana da kuma masu ruwa da tsaki akan wato wani batu da ya bujiro tsakanin manyan kasashen duniya ta fuskar cinikayya wato kasashen amurka da china a 'yan kwanakin nan wasu abubuwa suna tasowa musamman dangane da manufofin kasashen biyu ta fuskar hulɗar kasuwanci da cinikayya inda ƙididdiga dai a baya ta nuna cewa harkokin al'amura na cinikayya da ita amurka take yi da china wato daga china din zuwa amurka ya kai kimanin dalar amurka wato biliyan 500 a kowace shekara yayin da ita kuma china take yin wannan makamanciyar hulɗar da amurka a kan kudaden da ba su gaza dala biliyan 130 ba wannan ya nuna kenan wato da tazara mai yawa ita amurkan ta ma dogara kenan za ka iya cewa ka cukam da ita china ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar shigowa da kayayyakin ƙetare A kan wannan muke so mu tattauna mu ga cewa tun da wannan takaddama ta taso waye zai fi wani shan wahala kuma ƙididdigar har ila ta nuna cewa najeriya ta dogara da ita ƙasar china wato da abin da take shigowa da shi da kuma aikace-aikace da kamfanonin china ke yi a najeriya shine abin da ake cewa goods and services ya kai misalin kimanin kashi saba'in cikin ɗari na waɗannan hulɗata a wato alaƙa don haka za ka iya cewa baya ga ita najeriya tana hulɗa da china da wannan al'amari mai zurfi hakan najeriya kuma tana hulɗa da amurka da haka zaka cewa ta hannun dama da hannun hagu najeriya watakila tana da ruwa da tsaki ga abin da yake nema ya auku ko ke afkuwa tsakanin waɗancan ƙasashe a guda biyu da haka za mu tattauna da waɗannan masana domin ganin cewa wai wannan abin da yake wannan takaddama tsakanin ƙasashen biyu alfani za ta zama ga sha'anin tattalin arzikin najeriya ko kuma a'a akwai wani sartse dangane da wannan batu a haka ne ma muka gayyato alhaji suleiman bello tsohon mataimakin shugaba na ɗaya a cibiyar kasuwanci masana'antu da ayyukan noma ta jihar kano kuma jami'i a wannan wato cibiya a matakin tarayya ta najeriya a yanzu haka domin wato masani ne a wannan fuska kuma yana cinikayya da ƙasashe daban-daban kuma ɗan kasuwa ne tanni haka kuma mun gayyato dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki wanda ba bako bane a wannan fili alhaji sulaiman barka da warhaka assalamu alaikum dr lawan habib barka da kasancewa na zaure assalamu alaikum to za mu fara da dokta. wai wannan takaddama yi mana shimfiɗa ma dangane da eh, ina ta samo asali sannan ina ta sa gaba wato shi tattalin arziki ya haɗu da siyasa wanda ake kira political economy siyasa ta tattalin arzikin ƙasashe kowace ƙasa burinta ta zama cewa ta dogara da kanta da amfanuwa daga muhimman kayayyaki waɗanda ba za ta iya dogara da kanta ba ta same su a cikin sauƙi domin ta agazawa al'ummata da zamantakewarta a wannan yasa kowace ƙasa tana kokawar ta ga suwa ne abokan cinikayyata kuma me za ta yi kuma da za ta dogara da su kuma ta su kuma za su dogara kuma dogarin izamana sun fi dogaro da ita fiye da yadda ita take dogaro da su bambancin kasashen da suka ci gaba masu masana'antu da marasa masana'antu su ne su masu masana'antu suna kokarin zamana cewa dogaransu da kasashe masu tasowa kalilan ne su kuma waɗancan su dogar da su ka coka to a nan wato manya ne guda biyu izamana cewa ana yakin tattalin arziki wanda shi kuma makaminsa siyasar tattalin arziki ne a hakika china ta dago da yawan mutane da yawan al'umma da fasaha ta yadda ita take amfani da wannan damar wajen shigar da bukatun mutanen duniya da sai musu da kaya manhajarta ita ce ta sana'antar da kayan da mutanen duniya suke bukata ba wai wanda ita take bukata ta sayar ba america kuma daga bangare ita ma ta girma tana sana'antar da kayayyakin da duniya take bukata abinda ya taimaki china shine ta yi iya ƙoƙarinta ta tsaye da darajar kuɗinta yadda ƙasashe masu tasowa za su iya samun damar siyan kayayyakinta kuma ta shiga cikin siyasar duniya yadda ta shigo cikin ƙasashe waɗanda ba sa iya sana'antar da kaya suke siya manyan kasashen duniya du sun samu abin da ake kira market saturation don kowa ya kai gaci kowa yana iya sana'antar da abin da kowa zai iya sana'antarwa suna saboda haka kawai kowa zai duba iga menene ifa sauki ne abin da ake kira comparative advantage to a rigimar su du akan kasashe masu tasowa ne dan nan kasuwar take to saboda haka irin Najeriya idan ka duba Najeriya wadda a cikin kasashe masu tasowa tana ɗaya daga cikin kasashen da ba sa sana'antar da kayayyaki kuma suke da yawan mutane kuma yawan mutane shine kasuwa ita cana wato kayayyakinta sun fi sauki saboda yadda ta yi abin nan ta tsaye da darajar kuɗinta yadda kasashe eh, masu tasowa za su iya siyan kayayyaki kuma ta samu shiga siyasar duniya ta shigo cikin musamman afirka wanda kusan hedikwatar tarayya ta afirka ma tana da hannu cana a gina ta da taimakawa waɗansu ƙasashen da ba su da kuɗi amma suna da wato kamar ma'adanai suka yi ba ni gishiri in ba kamar da da cana su samu buƙatunsu na kayayyaki ita kuma ta samu ita ta biyan bukata amerika daga ɗaya ɓangaren babban matsalar ta shine kuɗinta saboda ita ce kusan shugaba a duniya cikin ƙasashen da suka ci gaba saboda haka kudinta ya yi daraja ya kwari yadda kayanta ba koyaushe suke iya shiga ba to saboda haka sai ya zama cewa china tana iya sana'antar da kaya su zama da sauƙi a cikin america sai ya zama 'yan america sun fi son su siyi kayan da china ta yi saboda china za ta yi kaya irin wadda ƙasar take so da irin ƙwarinsu da nagartarsu <clears throat> irin wadda ake so za ta yi ta shigo da su shi yasa za ka ga akwai giɓin cinikayya a tsakaninsu mm. wanda wannan sama da kayan biliyan biyar wanda china take shigowa da shi america kuma amerikawa suke siya wanda ita kuma america saboda kudin ta darajarsa ta yi kwari kayan da take iya fita da su su 'yan china siya da ya wuce na dala a biliyan 130 ba a shekara mm. wannan ya sa ita tattalin arzikin amerika da yana daɗa faɗaɗa amma yana shiga matsala ta yadda akwai marasa aikin yi saboda aikin ya dogara da yadda masana'antu suka faɗaɗa suke sana'antar da kaya kuma suke nasarar sai da su a ƙasashe na duniya daban-daban to daga sanda ita amerika take yin kayan da ba sa shiga cikin china kuma ba sa shiga cikin ƙasashe na afirka sosai saboda tsadarsa don darajar dala sai ya zama cewa rashin aikin yi da rage yin sana'antar da kaya a amerika wanda yake taɓa 'yan amerika donald trump ɗaya daga cikin alkawarin da aka ɗauke shi shine ya toshe wannan gibin na mamayar cana da ta yi wa tattalin arzikin amerika to idan ya bari cana ta ci gaba cana tana kawo kaya masu sauƙi cikin amerika ita kuma ba ta siya wannan sai ike taɓa zamantakewarsu da tattalin arzikinsu gaba daya to wannan shine ya kawo rigima ta yadda yaya zai yi ya zuba haraji da yawa a kayan cana su ma izamana cewa darajar su ko kuma farashin su ya karu tunda su ba su sai nasa ba su kuma suna da nasu shirin su ma akan kan nasa to idan kowace ta kara kowace kudin fito zai zama da cewa farashin kowace zai daɗa tashi a yanzu amerika a cikin kasuwannin america saboda mafi yawan kamfanonin suna amfani shigo da kaya daga china waɗansu kamfanonin nasu ma a china suka yi su sana'antar da kayan a can su shigo da shi cikin america saboda haka sun fara samun girgiza wannan girgiza ta rigima wato yakin tattalin arziki na waɗannan ƙasashe guda biyu yana da zai iya taɓa zai iya taimako ko ya lahantar da ba wai kawai amerika ba amma sauran ƙasashen duniya da suke cinikayya da waɗannan ƙasashe Jama'a za mu dakata a nan sai mako mai za idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu da Chobahiro Dedone da suka shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke maku fatan alheri, ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. a kashe kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, je ka kashe su ta hanya mai kashe ku kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake dowuya shi duk daɗin shi in ka sami kuɗin ka tara in dai kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanyar.